Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da fatan kuna cikin koshin lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 31 da kuma 41. kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Madina Dahiru mai shanu. Tare da ni Amina Buhari auna. Kamar kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Yayin da sashen Hausa na muryar Amurka ya cika shekara 41 mun sami 'yan sauye-sauye a tsarin shirye-shiryenmu. Inda a yau 20 ga wata wato 22 ga watan Janairu na shekara ta 2020 za mu kaddamar da tsarin ware kowace ranar Laraba ta zamana ranar mata zallan su. ranar mata zalla. Mm-hmm. Daga yau kowace ranar Laraba za ta kasance ranar da komai yake akan mata kuma game da mata. Za mu rika buɗe layin wayanmu don jin ƙorafe-ƙorafen mata da irin halayyar da suke ciki a yankunan su. Sashen Hausa na muryar Amurka ya yi haka ne domin bawa mata damar ba da tasu gudunmuwar ga al'umma. Dalilin haka yau muka gayyato mata a Nijar da Najeriya domin jin irin kalubalen da suke fuskanta a fannin siyasa. Wakilan sashen Hausa a waɗannan ƙasashen biyu sun tattaro mana mata a biranen Yamai da Abuja. Jama'a sai ku kasance tare da mu don jin yadda shirin zai kaya. Ba tare da ɓata lokaci ba daga Yamai wakilin sashen Hausa Yusuf Abdullahi ya gayyato mana Fatima Haruna mamba a jam'iyyar UDSN talaka da Ramatu Hassan mamba a jam'iyyar PNC Mulura da Fatimata Sangare memba a jam'iyyar Kishin Ƙasa. To daga Abuja kuma wakilin sashen Hausa Abuja Madina Dauda ta gayyato wani Hadiza Ismail da Hawwa'u Abubakar zauren namu. Tare da kuma Balaraba Abdullahi. <laughs> Tare da Balaraba Abdullahi. To salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Barkan ku da shigowa zauren nan namu. Barka ta To, um, za, wato, um, Hajiya Madina za ki iya ba wa um, Hadiza Ismail waya? Ko dukanku kuna eh, jina? <laughs> A to, alhamdulillah. Muna so mu ji daga wurin Hadiza Ismail shin ke wani irin rawa kike takawa a siyasa To, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Da kanu wannan zauri a mm. yau. To babu shakka gaskiya ina taka rawa irin tawa wanda na da zan iya a cikin fagen siyasa. Kuma daɗin ƙarin bayani da zan yi akan wannan tambaya da kika mu mata dai a koyaushe mu ne muke mu ne ma siyasa kawai baki mm. ɗaya za a ce dan maza su sai ran zaɓe kawai muke gayyatar su mm. amma mu mata ne muke shiga gida gida ɗaki ɗaki lungu lungu mu faɗakar da mutane kuma mu ba su bayanin eh, kamar misali ɗan takarar da muke da shi wanda muke yi wa aiki mu ba shi bayanin irin mu ba su bayanin irin ayyukan da yake da yake rawan da yake takawa a fagen siyasan shi. To na'am, to Balaraba Abdullahi na kusa? Yau wato tun kefa wace irin rawa kike taka a harkar siyasa kuma tun yaushe kika shiga harkar siyasa? Da farko dai ina mai mika godiya ta ga zuwa wannan zaure kuma in a sha Allah ni dai na fara siyasa tun lokacin shagaruwa ta hawan shi na farko. Kuma na taka rawar gani a matsayina na 'yar siyasa kuma uwa kaka a yanzu da nake zaune. Kuma siyasa a Najeriya alhamdulillahi mata suna taka rawar gani kuma sannan mata su ne siyasa abin da ya sa nake musu mata su ne siyasa a najeriya shine saboda mu ne iyaye mu muka san damuwar da take damun mu da mu kanmu da har su kansu mazan da suke fitowa takara sannan ko bayan haka muna samun karbuwa a shiga wuri-wuri lungu-lungu sako-sako mu faɗakar da waɗanda suke so su fito da kuma waɗanda suka fito inda kuma waɗanda muke tunanin can gaba za su fito su zama wannan wasu a ba a nan Najeriya da sauran kasashen mu Afirka. To na'am, na'am. To bari mu leƙa Nijar. Yusuf kana jin mu kuwa? Yusuf, kaman ba mu samu Nijar. Yusuf kana jin mu? Eh, muna jin Dan ƙara zuwa kusa da waya ba ma jin ka sosai. ba ma jin ka sosai gaskiya ka dan kara matsowa to kafin dai a gaskiya ba ma jin ka sosai yusuf mm. To kafin mu kara leka Abuja kafin ya gyara wayarsa. Kafin mu da masu bada umarni su su Abuja kuna tare da mu? Eh muna tare da ku. yawa to hawa'u hawa'u kina jin mu? Eh. Yau wato walaikum salam ta Hawa'u zaki iya cewa kasancewarki ki mace an taɓa danna ki a wannan fannin na siyasa ko kuma a fifita 'yan uwanki 'yan siyasa maza a kan ke mace? A gaskiya ba taɓa ba. Saboda gaskiya wayan suke mu muna tafiya harkar siyasa suna mana iya bakin ƙoƙarin. Sun ƙalubale da muka fuskanta ta wani gefe mm. babu sai dai ko wayanda abubuwan da bara a rasa ba wayansu saboda kin san harkar siyasa sai a hankali amma ba haka ba ta gefen mu gaskiya alhamdulillah to hajjia hawa'u ina so in tambaye ki yaya 'yan mm. uwanki suke kallon ki da siyasan da kike yi shin akwai wanda ke kallon ki da kyama don kin shiga harkar siyasa ko ko akwai wani akwai da dama wayanda suke kallo na suke ce mu harkar siyasa bata kamata ba bai kamata ba ko da bai dace ba harkar siyasa ba wani harka bane gaskiya ina fuskantar wannan kalubalen to amma ke ya kike daukan shi abu ne da baki damu da shi ba ko abu ne da eh. kin san cewa kawai rashin sani da rashin ilimi ne yasa mutane suke haka suke yawa suke kyamatan shi ba amma in ka zauna ka tsare kanka ka kame kanka kana siyasar ka babu abin da zai same ka wayansu ne kawai suke mata mummunan fahimta hmm. to amma ba ko wani abu bane ba a kawai taimakon kai da kai ne to yanzu barin koma ga um, hadiza ismail hello yau wato ina so in ji ke daga wurinki idan mutane kin taba fuskantar wato ko wani ya miki kasafi don kin shiga don kina siyasa a matsayinki na 'ya mace? To kwarai kuwa akwai irin wa'annan kamar yadda ita 'yar uwa sani magana ta faɗa. Ana samun irin wa'annan abubuwan matsaloli ko a ɗaukan mutum ma ake ɗan idan ya zama yana siyasa. To ni a gani na siyasa ta faro usuli ko in dai har kana so ka yi ta ba ruwan kama da batun da wani zai yi maka kai dai kawai ka sa abin a cikin ranka shi kake so ka yi don ka taimaka ma waɗanda kake tare da su kuma ga fuskantar kalubale da muke fuskanta especially mu mata hmm. gaskiya ya kamata a dinga taimaka mana a cikin siyasa saboda mu ne muka muke wahala mu muka san wahala da muke fuskanta wajen zage-zage da ake mana da wasu irin muzayen maganganu na mm. ɓaci ya kamata a dinga taimaka mana ko da dai eh, ba duka ne aka riga aka zama ɗaya ba su a cikin su waɗanda ake yi wa waɗannan ayyuka wanda muke zuwa ne musu wannan ayyuka na siyasa akwai waɗanda suke taimako akwai kuma waɗanda ba sa yin taimako to don Allah ni dai ina ƙara roƙon eh, su waɗanda ba sa taimakawa dinnan su yi ƙoƙari su dinga taimakawa. To ina kuma da na ina so kuma in tambaye ku su wane ne suka fi kalubalantar ku mata ko maza? Wato yan uwa mu mata su ne suka fi ba ku matsala su ne suka fi waɗannan zage-zage da abubuwa da mutane suke faɗa ko ko daga wurin mazan ne. Gaskiya mun fi samun shi a gun yan mata. Mm. me yasa kike ganin haka saboda su ne suke da kananan maganganu mm. maza ba a san su da kananan maganganu amma mata su ne da kananan maganganu kuma wata ma kawai tana irin wannan magana ne saboda ita ta samu daman yadda za ta shiga ba mm. kai da kai sai a mayar maka da magana ya zama wani iri wani abu ne daban to mun gode bari mu dan leƙa Nijar kamar layin ya gyaru yanzu Nijar kana jin mu Yusuf kana tare da mu yawa so sannun ka da zuwa wannan zauren namu matan suna tare da kai kuwa eh ina tare da mata guda uku akwai hajiya binta da fatima sangare da kuma hajiya fatima haruna To na'am bari mu fara da Hajiya Fatima Haruna. Kina tare da mu kina jin mu? Wale. Na'am. Ni ke hajji Fatima Haruna. To Hajiya Fatima. Yau wato. Oh. Hajiya Fatima Haruna a matsayin ke na 'yar siyasa mace kina fuskantar kalubale kuwa? To kamin da in fara da amsa san yi roƙon Allah babban sarki mai sarauta mai koni mai kowa tabbatar mun da kwanciyar hankali cikin kasashen. To amin. To kuma shi muna da alheri kuma soja mu waɗancan ka rigaye mu ana rahamshe su kuma ya ba su nasara da suka ji an ta'adda. To, lallai dai sai an ka can fuskar siyasa ba a cewa babu wani matsala. Akwai matsaloli kowane bangare. lallai ni na yi zaman siyasa kwarai da gaske amma yanzu ni kunga harkar siyasa nan kunga ina nan ina kaucewa kaɗan-kaɗan za ina koma cikin To a lokacin da kike tsundum cikin siyasar waɗannan kalubale ne kika fuskanta? Kalubalen da akwai cikin siyasa, akwai yaushe cikin naɗi, in baga kasashen mu nan da mutane su bai waye hmm. mace ganin aka yi shiga siyasa akwai wani matsaloli daga cikin gidan kama za ka wani samun matsaloli hmm. kuma wajen dan uwan kama sai kana samun matsaloli to maza kuma da sun ka ba mu baki guda suna mm. samun people su wannan haraka su kai su yi mana katsalanda don ka akwai matsaloli da yawa a gaba zai zan baki irin matsaloli mu dai da muka gani da muka shiga siyasa har zoke kun san da ni tun shekarar da ake ce ma katroventa bayan an yi conference national na mm. fara siyasa mm. na shiga siyasa na guda daga baya dai ina kai ya ni bari To ina son tambaye ki waɗannan ƙalubalen da kika fuskanta ne su ne yasa kika daina harkar siyasa? To kalubala gandan wata rana siyasa kai da kawo wahala cikin kai na baka ce ni kai ne za a bin ba ka misali ka ta electoral kai ne kokari kai ne hanzari kai ne abin da an kawo ke an abu yan abu ya zama alheri kai ne abda ka ce riba ka kai da kai wahala kwarai lalle kuma mata kun sani saboda an dauko wani abu da ake ce kota an ka wani kashi da an ka sai kashi mata to saboda shi yana hana ma mata su ci gaba kwarai cikin siyasa kuma a halin wani siyasa na an ka waye bariya an ka ba an ka gani duk jan kokari mata da yara sabon tashi su ne ke kokari cikin siyasa shi na ake ce ma le pivo motar a faransanci su ne an motar cikin siyasa to hajiya fatima kar in katse ki mu ma bari mu dan numfasa ku shakata da wannan wakar. Yau ce mata yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe inda yau muka kaddamar da sabon shirin mata zalla mun mai da kowace ranar Laraba ranar mata zalla. To yanzu bari mu koma Abuja wajen Hajiya Madina inda ta tattaro mana mata matasa 'yan uwanmu domin jin irin kalubalen da suke fuskanta a fannin siyasa. <laughs> Sannan Um, wato yanzu muna so mu koma wurin hawa abubakar. To hajiya hawa har yanzu kina taka rawa cikin siyasa. Mm. To wane menene wato menene kika fa alfahari da shi? Me kika cimma? Abubuwan da kike yi su manyan namu da kuma yana zai su fara jajircewa kan jawo hankalin matan saboda dama wasu matan ba sa son su ga wannan siyasa saboda suna mata wata mummunan fassara na daga. shi yasa muke so su wayanda suke gaba da mu yanzu su yi kokari su taka rawar gani akan su matan su jawo su a jikin su saboda muna da yawa matan da suke siyasa bangare bangare ne ya kamata a ce kowa ya ja na jikin shi wanda suke unguwanni haka kamar yanzu mu a anguwanmu muna da human leader kamar ma yanzu a anguwana ni ce human leader ta su mm. amma idan ka zo musu gana sai ki yi siyasan nan kamar ku kadai ne kuke ci to saboda saboda suna ja baya wani lokaci ko ka kira su ba za su yi ba su ko manya wani lokaci idan an kawo su suna kokarin dannewa ba sa ba ma na kasa da saboda haka yana kira ga yan uwan mata ta hakuri su dinga fitowa suna fafatawa da ni. To wannan tambayan ga dukan ku ne ta ina kuke samun kudaden shiga? Ta waya ina kuke samun kudaden da kuke harkokin siyasa da su? Kuma wani kalubale kuke fuskanta wurin samu waɗannan kudaden. Ya Hadiza Ismail za ta amsa. To. Oh. Hadiza amsa. To, kalubale da kuɗaɗen da kuke samu da zai So, mafi yawan lokaci wani lokaci muka yi amfani da wanda muke da shi saboda ba wai siyasar kawai muka fuskanta ba muna dan sana'o'i irin namu na gida na mata kamar mafi yawan lokaci ma za ki ga kamar a yanzu su manyan namu sukan tallafa wajen koya sana'o'i irin a tara mata a zo a koya musu sabulu man shafawa turare yadda aizar da sauransu to kuma alhamdulillahi yanzu mata da yawa sun daina zaman banza kuma ba sun samu shiga ta hanyar siyasa duk da cewa suna mana korafi mu muke zuwa mu kira wasu idan za a yi wannan abubuwan mu sa sunayen daga unguwannin da suke daga mazaɓarsu su zo a haɗu a koya musu wannan sana'a to mafi yawan lokaci muna samun abubuwa ta irin wa'annan sana'o'i mm. kuma dama dole mutum tara yake bai cika goma wani lokacin su ma sukan taimaka mana amma muna so dai su kara ƙarfi wajen taimakon mata saboda mu dinnan kullum muna ƙoƙari wajen jawo mata waɗanda kansu bai waye da siyasa ba don su shigo cikin mu su gani me ake yi sannan su ma za su koma su faɗawa waɗanda suke biye da su. Na'am Hajji Hadiza mun gode bari mu ɗan leƙa uh, Nijar. Nijar kana tare da mu? Eh, Yauwa to Fatima Sangare uh, Fatima Sangare kina tare da mu eh, Salamu alaikum ina tare da ku ina muku gaisuwa kuma ka in ka in so baki na cikin waga hira ina son Eh, ni roƙon Allah ya kama mu kwanciyar hankali a cikin ƙasar ka mu. Amin amin. Sai da kwanciyar hankali mun siyasa. To mun gode sosai amin amin. Um, ina sai in tambaye ki ke san Hajiya Fatima wasu sukan ga cewa mata ba su marawa 'yan uwansu mata baya. me yasa ke ke a ganin ki yaya lamarin yake shin ku kuna ma samu magoyan bayan mata bayan uwanku mata eh gaskiya ne wannan kullum a cikin eh, eh, eh, tattauna da muke yi ko mun shiga cikin kungiyoyin mata da muke waya mata kai muna cewa in mace ta kama ma mace dole ne mu ci gaba amma abin da muka jiba muka a cikin tahiyar mu ta mata in kun ga mace ba ta samu abu wata wajen mata ma ne ke tuwa wurin su dan ina kusanta muku nan a nan Nijar nan bisa kashi ɗari hamsin da biyu ne mata kenan inda ana cewa mata suna kama mata yau a yawa ana ce kenan a cikin gwamnati ko ko a ce a cikin majalisa yau a ce mata sun yawa amma kan abin da muka gani yau mace in kina ta kai ita ma matar da ke bayan ke wata su ne suke jawo kahuwa kuma a fada kenan eh, matan ba su cika goyon bayan yan uwansu mata ba kike cewa eh kamar ko a cikin jami'a guda ko a cikin ƙasa sai ka ga mace kamar an ba ta wani makarin hakan ga um, kamar a ce mata kamar sai a yi a kama mata ko to ba a haka nan masa tsakanin kuma sai a koma ana yan zantuttuka can kuma ita kuma daga baya sai abin ya koma ba abin da zai ba ta karin aiki ba to amma a ganin ki me yasa hakan ke faruwa eh ban gane ba a ganin ki me yasa hakan ke faruwa me yasa mata ba su son goya ma yan uwansu mata baya to wannan muna nan muna ta binciken ai muna nan muna bincike kuma muna nan don haɗin kai mata sun ibara kan haɗin kai in akwai haɗin kai dole ne a kama mu juna mm. kamar in ana wata ran ana kun san ko kuma eh, mace kin wata ran bata bata ba mata suke zaben ta ba mm. wata ran mata ne da kansu su suke sa matan da ake ɗauka ana sa wata ran wajen zabe na cikin wannan gwamnati na suna kamar jini sai su ɗauki wadda suke su to wata in ta kama ya zaman to ba mata suka yi shawara suka ɗauke ta ba sai a gani wata ba a kama mata amma in mata ne da kansu suka yi yana ji ana iya cimma burin nan na mace ta kama ma mace idan wanda muke yi yanzu mata su kama ma mata sai mm. eh, in mace mace da ita ta san kiwo mace yau na'am to hajiya binta na kusa Salamu alaikum. Wa alaikum salam sannu da zuwa bismillah. Allah ya damu rana kamar ta yau. Eh, kuma yadda um, na suka waɗi. Hmm. Muna fata Allah ya kama tsanci hankali cikin ƙasar ga. To amin. Eh, to Hajiya Binta ina so in tambaye ki a kwanakin baya ban sani ba ko kina bin siyasar Amurka. kwanakin baya hmm. ɗaya daga cikin masu takarar neman kujerar shugaban ƙasa a nan amurka bernie sanders an zarge shi da gayawa ɗaya daga cikin wasu wa'anda ke neman kujeran kenan wata abokan takarar shi mm. um, wata elizabeth warren an zarge shi da cewa wai ba za ta iya ba mace ba za ta iya shugabantar kasan amurka ba to ke a ganin ki mace za ta iya a mu mace za ta iya shugabancin kasashenmu eh, ɗaya daga cikin mu ko mace za ta iya zama shugaban kasar niger kuma ta yi nasara mace tana iyawa to me yasa kika ce haka yanzu yi mun ka kai mm. ina ina gashi kamar maza ma ba mu tsoron su <laughs> tunda duk inda namiji ya shiga mun ma muna so mu shiga nan mm. kuma muna so a ba mu incin mu mata ba ma nan su tu matan kauye ma muna so su ma a kama musu inda nan ake ake gwagwarmaya mm. muna so can ma matan kauye su ma a kama musu tunda mata wasu ne kun ga dai gida ne mata ne sarauta ma an mace ba ta tsaya ba da wuya hawa a same ta kenan ba abin ba mu nema ikon Allah ko da aka ba maza muna ta mu a ba mu to hajja binta ni ina so in tambaye ki daga matakin farko can karkara menene kuke yi ku tabbatar da cewa mata ma sun taka rawa a cikin siyasa to wannan abin da muke yi wayar da kai muke musu wayar da kai su yi abin ga su samu su kama kansu tun da ni da nake wurin ga kwarnat su nake ya pnc munura munura mm. tun da muke sakin nan canjama ne muke so sauyi ne muke so ma mata komi a sauya shi a bangaren ma siyasa mata na kauye ba a sa su cikin su nema ma kwanse muna so can ma kauyen nan ka gani dan ba su yi karatu ba mm. mace ko ba ta yi karatu ba an kama mata na yi ta yi wani abu cikin garinta sun mm. ciwon mutanenta sun ciwon yan ta san ciwon 'ya'yanta mm. wato burin ku shine ku tabbata cewa mata sun dogara da kai haka muke so wurin muke nan to mun gode da ake ma mun ga mu ma a samu mun gode kwarai da gaske a kai mai karatu ko wanda ba ta yi karatu ba a kama wannan bangaren konse konse kin a samu mata ɗan ƙauye ma su samu su ma su nema haka yake cikin garin su mm. to bari mu mm. leka Abuja mun gode Hajiya Binta To Abuja kuna tare da mu? Muna tare da ku. To kuma zan tambaye ku daga matakin farko wato can su local government. Ƙananan hukumomi, wani gudunmuwa kuke ba eh. bada ku tabbata cewa kun jawo mata ma na ma ra'ayin siyasa ina ma so ma in san wannan da farko kafin in san wato yadda kuke kwadaita musu shigowa harkar siyasa. To a gaskiya hajiya Amina ni dai hajiya Balaraba da muke magana da ke yanzu direct shi ne ni na yar siyasa ce duk da ban samu haɗin kai sai ba a wajen maza. Domin zan iya gaya miki akwai lokacin da ya samu wani babban kalubalen da ba zan ta a aiwata ba. Ni ne nake da gida aka ce za a yi tafsir a wannan shekarar. sai aka ce an rasa inda za a sa mutane sai nace ina da wuri a zo a zauna a yi wallahi a wannan lokacin sai aka ce mata ba za su fito ba saboda an a tunanin ni yar siyasa ce yar iska ce ne saboda haka idan suka zo suka zauna a daga na zan yaudare su sai gashi kuma tsindin su mazajen da suke maganan sun fito muna damu siyasar da su kuma yanzu su suke cin amfani tunda ko ba ko yanzu akwai abubuwa na facility da na kawo wajen mm. sannan kuma ina tabbatar miki mace da kike ganin ta ai su kansu ya'ya mazan da suke magana cewa ba sa so a ba mu shugabancin ƙasa sun san san mu ne su kuma sannan bayan haka mu ne ƙashin bayan su sannan kuma bayan haka idan har ana neman a gaya mana cewa mu ba a so mu tsaya takara to in haka ne a kirkiro mota na mata daban a afirka a kirkiro asibitoci daban na mata wanda ba gwagwarmaya kuma sannan bayan haka duk abin da za a yi a ware mata nasu daban in ya so a gani in aka ci abu layi a ce a yi zaɓe ku gani wa zai kwanci ki mu ga akan mu gaskiya bayan da za a dinga dakile mata ya'ya mata su suka fi yawa yanzu a duniya idan ba a mara mana baya ba za mu jajirce mu nemi na kanmu ba idan ba a mara mana baya a ce mu tsaya min siyasa ba ana kiran mu yan iska mu mata muna fitowa muna gwagwarmaya to ai akwai wani shakku da yake cikin zukatansu idan ba haka ba ai mace a Liberia ta yi mulki kuma ta fita kai freedom me zai hana a bada ko da rana ɗaya ne je kuma an ba a ba mu shugabancin kasa ba a ba mace ta zama mataimakiya a sha mamaki a gani idan ba za mu ba saboda haka ni ina kalubalantar duk wani mutum da zai ce wai ni yar siyasa ce yar iska ce ni wannan ba gaskiya ba ne ana so a dakile ne kuma sannan 'ya'yanmu da jikokinmu na baya ne za su zo su faɗa tarihi ake nema a bari lokacin hajiya gamba ta ba Allah ya ji kanta ta iyakacin kokarin ta kuma da maza ta yi maya me ita a lokacin da bayan da ta mutu kuma har an gina wani abu don ita an sa sunan layi don ita idan har ba ta iya taimakawa wasu ba ta taimakawa wasu kuma a har yanzu ina mai gaya miki ni ta a tsaye take kuma ina goyon bayan duk wata ɗaya mace da za ta fito in dai ba ɗan kwali kawai ta fito ta ɗaura ba ta nuna mutane a duniya to mu ko mun yi alkawari za mu goya mace baya ɗari bisa ɗari kuma ta yi a fito zaɓen a jera a gani magana ta kenan. mun gode kwarai da ga lokaci nan yayi hali. Eh. Muna godiya ga wato wakilin sashen hausa a wakilin sashen hausa a Nijar Yusuf Abdullahi da ya gayyato mana baki da kuma Madina Dauda a Abuja ita ma da ta gayyato mana baki tare da kuma bakin namu <laughs> tare da bakin namu dukan su baki daya kuma muna da tunasar da mutane cewa kowace ranar Laraba ta zama ranar mata zalla inda za mu ringa jin korafe-korafen mata. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Voltec zanga-zanga da tare da abokiyar aiki na da na gabatarwa. Madina Dahiru mai shanu. Da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.